sai ya tattara ya koma cikin ainihin garin Gombe inda dama kasuwancin sa ya riga ya karfi kwarai a can. Ya sai da dabbobin muntare sai muntarin ya ki sai da wanda ya ba wa Sule ya samu fili ɗaya na baban sa ya zubawa ya mai da shi kamar ɗan karamin gidan gona ya ci gaba da kiwata masa su ya yi alƙawarin duk ran da ya sake haihaɗa fuskokin su matakar yana raye sai ya cika wannan alƙawari. A kasuwa Muhammad ya zuba kuɗin muntarin suka ci gaba da jujjuyawa tare Guda kuma ga karatunsa bai fasa ba, kafin wani lokaci Muntari ya zama dan birni sosai, ya goge, ilimi ya ratsa shi ya zama saurayi wanda har ya kammala sakandare ɗinsa ya soma jami'a. kyauta kyau tsantsa irin na asalin fulanin Allah ya bawa tari. tsantsar farin jini kamun kai kamala da kwarjini wanda shi ya janyo masa tsarin masoya maza da mata yana faran faran da son jama'a yan mata kowa ba a ciwa komai duk da yan mata irin na dane ne tsananin kunya da kamun kai da wuya ka ji ta ce tana son ka sai dai ka gani a ayyukanta a hakan ma ana ganin kansu ya bude suna jami'a jami'ar ma babu yawan matan saboda har lokacin jama'a ba su karɓi karatun boko ba sam sai dai ɗaiɗaikunsu su zuwa lokacin dukiyarsa ta sake nunkuwa irin dukiyar da a lokacin tsoro ma kake a san kana da ita saboda yawan ta da rashin hanyoyin boye ta da sarrafa ta kamar a wannan zamanin tuni malam muhammad ya tashi daga malam ya koma alhaji ya tamfatsa gida irin na masu kuɗi irin gidan da sai dai gida na sarauta ya sarautan ma wanda ya isa kamar sarki ko waziri gwamna ko shugaban ƙasa tun mota da babur da hansa sai wani da wani wutar yake hawa yake riƙewa arziki ya zo na musu na babban ban mamaki gefe guda bai fasa kiwata dabbobin sala ba wanda suka yi albarka suka zama hanshaƙin gidan gona wanda ke fidda kaji madarar shanu kwai a kuma sarrafa yogurt wanda ya sannan gwamba kawai ba har da arewa wannan lokacin. lokacin da abin da aka saida yana tara kuɗin a na daban yana ajiyewa wasile har lokacin bai fasa neman sa ba bai fadda ran ganin sa ba yakan ce idan da rai da rabo kaf ƙauyensu babu wanda bai ci arzikin su ba mutanen da ka yi maka a yi maka yawa tun a lokacin mai zuwa maka jirgi sai wane da wane hatta da mahaifin lawan da alcina ta yashe shi ta gudu ta bar shi cikin tsananin talauci da yunwa buktar ya fidda kuɗi cikin kuɗin sule ya biya masa hajji kafin ya dawo aka buge gidansa aka sake masa gini da ya dace da irin wancan zamanin kuka ya dinga yi yana shi wa amintara albarka yana roƙon Allah ya bayyana masa ɗansa tun Hashimu ma ta gudu da shi bai san inda yake ba sosai baban Sulen ya ci gaba da arzikinsa kafin Allah ya masa rasuwa Mintarin Baba Frop sun haɗu da shi ta farko zuwa rawar da ake kira Kilishi a makaranta lokacin yana karatun digiri ɗinsa na biyu jami'ar bayar da ke Kano ya ce sarkin Rano yarinya ce mai kamun kai muskilanci da haƙuri akwai ɗan jin kai tare da ita ɗan kaɗan wanda jinin sarauta da ke yawo jikinta ya haddasa hakan sai dai akwai faɗa da tsiwa da ka taɓo ta kusan abin da ya zama silar kullawar ta da mutar kenan a wasu wajen cin abinci da ke makarantar suka yi faɗa daga ƙarshe ne mota ya nemi soyayyarta don gare shi sannan ta bisani ta amince ta yarda a aurensa ba wani lokaci aka ɗauka ba kasancewa akwai sanayya tsakanin alhaji muhammad da mahaifin kilishi saboda shahararsa a kasuwanci zaka samu wani lokaci akwai alaka ko abota tsakanin masu sarauta da 'yan kasuwa ba kwace lokaci aka yi komai aka gama alhaji muhammad ya dankara wa tilan ɗansa gida cikin kano da kuɗinsa da kansa a ɗaura Jami'ar Bayero, wanda sannan ba unguwa ba ce face irin unguwannin nan nasara marasa gidaje, sababbin unguwanni a nan suka tare cikin kauna da aminci da kula da juna, shi yana nashi karatun ita ma tana nata hankali kwance, da ya gama ya jiya masters ita kuma ta haɗa digiri ta tsaya haka nan ta mai da hankalin ta kan kula da gidanta, mace dai da ta iya zaman aure tsantsar kula da miji, iya tarairaya da nuna kauna shekara uku da auren suka samu ƙaruwar ɗa namiji, ba ta lokaci mukutar Baba Prof ya sanya ma yaron sunansa kakansa wato Adam shekara na zagawa kilishi ta sake bulo ɗanta ɗa namiji wanda CS aka yi mata abin da basu taba gani ba wato Alhaji Muhammad ya zo gidansu da kansa wannan karin ya zo ganin jariri bayan sallamar su daga asibiti zuwa gida tun a daren Kalishi da Adam ke kiran ummi ta dinga dariya tana faɗin lalle wannan yaro ya goshi sanda Alhaji ya dauke shi kallon shi ya dinga yana murmushi da wata magana da ta sanya jikin su ta kuma ba su dariya Ina ma rai zai bani aron lokaci da rayuwa na girman wannan yaro, ba shakka na tabbatar akwai wani lamari tattare da shi, shi na daban ne cikin yaran da nake gani tun a daren da aka ciro shi jikina ya bani haka. da ta mai da abun wasa a dariya ce, Alhaji ya aka yi ka sani, da yake shi wasa yake musu tamkar jukokinsa, dariya shi maye, za ku ce na gaya muku lokaci zai nuna, ba shakka shi Mustapha ne, zaɓaɓɓe ne, shi kenan baba, ka sanya musu suna. dama sunanka nake so na saka masa wannan karan Muhammad mustafa ya ji daɗi kuri a zuciyarsa har ya gaza ɓoyewa ya shiga yi wa mustafa ya dinga yi masa addu'o'i wasu cikin kunne wasu cikin baki wasu cikin ido ido ne ai ne wanda ɗiyan cikinsa muktar bai masa su ba yana son yaron yana jin sa har cikin zuciyarsa sosai ya roƙa masa albarkar rayuwa duniya da lahira Mustapha bai ci gaba ta ƙoba duniya ba Allah ya yi wa Alhaji Muhammad Rasuwa ɗan kasuwa mai gaskiya da amana tausayi da taimako kowa nashi ne kowa cin arzikin sa yake ba iyalansa kaɗai suka yi rashi ba hatta da Kano da Gombe baki ɗaya Gutir ya ɗauko mahaifiyarsa ta dawo gidansa da ke Kano da zama ya sake yi wa Gombe nisa abin da ya sake saka shi kenan ya rage zuwa Gombe sai wata shida ko shekara bai je ba haka ne sanya hasula ya je ya tabbasa haɗu ba sanda ya je aka gaya masa kamar zai yi hauka sai ya koma zuwa akai akai amma har ya gaji hatsar su bai kuma dawowa ba da alama har yanzu bakin abin da aka yi masa na cikin jikinsa. Nauyi sai ya sake yi wa muktar yaba ga dukiyarsa ga wanda mahaifinsa ya bari aka raba musu. Mahaifiyarsa ta ɗauki ta ta muka musu dan ta da wani ita ma sama da ɗan ɗata Haka duk yaɗa ga karatu da ya kasa haƙuri ya bari saboda yadda ya ji sa ga kasuwanci ya sako shi gaba bayan shekara biyar da haihuwar Mustapha Kilishi ta sake haihuwar ƴa mace wadda ta sunan Farida zuwa lokacin sun fara garin da Alhaji Muhammad ya faɗa akan Mustapha ba shakka shi na daban ne tsakanin ɗan uwansa akwai bambance-bambance sosai bayan haihuwar ta ba da daɗewa ita ma innar mu kutar Allah ya mata rasuwa ko mijinta ta cika ba a haifi mai sunan a cikin kiranta da Huda haka suka ci gaba da gudanar da rayuwarsu yaushe arzikin su bunƙasa yake albarkacin taimakon da suka yi wa bayin Allah da neman su suka ci gaba da yi ta hanyar Allah Muktar bai bar karatunsa ba sai da ya zama farfesa a lokacin suka haɗu da Abdulsamad wanda ya zama masa aboki kusan bai ƙara amini tun bayan rasa Sulaim Sulansa da ya sai kan Abdulsamadu Abdulsamad da ƙaunar Baba Farab kwarai da gaske a lokacin ya fara taɓa siyasa. Ya shige ta da kafar dama ko in ce ya shige ta da gaskiya da amana da magana ɗaya tak idan ya faɗe ta abin da yawancin 'yan siyasar mu suka rasa ba wani abu yake nema cikin ta ba saboda babu abin da ya nema ya rasa a duniya arzikinsa duniya da dukiya Allah ya riga ya bashi sai dai ya nemi na lahira wanda ya amfana da dukiya sai yana nema sai dai Allah ya karɓa masa ba takara ya tsaya ba amma yana safotin gwamnatin da ke nema saboda yadda da ya da ingancin da iko cikin ikon Allah ta samu nasara hakan ne ya sanya aka bashi matsayin ambasado jakadan Najeriya a Amurka sosai Abdulsamad ya farin ciki don shi ma iyalansa na can matar shi ɗaya lokacin Hajiya Kaulat abin da ya zo ne da ita a can Abdulsamad ya ganta ya aure ta saboda mahaifanta pharmacist ne a can wani asibiti yake ciki ita kam ta ce ba za ta bi shi Najeriya ba tilas ya yadda ya aure ta a can suka zo na can bai damu sosai ba don shi ma a can yake nashi aikin irin na surukansa damuwarsu kawai yaran zai haifa kada su tashi da tarbiyyar can gidan abdulsamad suke zaune mai blok biyu ne hakan ya sanya ya ce mantari ya zauna a nan amma ya tiya a sai dai abdulsamad ya zo su zauna kayatacce kuma yawaltaccen gidan da gwamnatin tarayya ta bashi ya zauna iya wa'adin aikinsa hakan suka tattaro suka dawo da kaulal bata so ba saboda mace ce mai izza girman kai da ji da kai mace ce da ke son kowa kasanta ita ce a sama hakan ya sanya jinin su yake haduwa da kilishi ummi saboda san bata da wulakanci bata da muskilanci fada da rashin son rai ne sam ta tsana halin kaulat duk da yadda ita kaulat ɗin ke makale mata saboda ta san daga babban gida ummi take bugu da ƙari girma ne da cinyewa a wajen ta a tituna hulɗa da mata irin ummi mata a wajen ambasado Muhammad Muktar Muhammad Adam kuma diyar gidan sarauta komawarsu Amerika Ummi ta sake tarbiyyar yaranta ba basu fi shekara guda ba Allah ya haɗa bawa Furab da Bilkisu yarinya mai tarbiyya hankali faran faran jama'a san da zo Ummi da zanjan ta zi ta yi bore amma tilas ta haƙura mahaifin ta tsawatar mata ya ce a Najeriya ma Bilkisu za ta zauna so sai kaular ta so ta zuga Ummi sai dai ko kallo ba ta ishe ta ba don jinin su bai gama haɗuwa ba ita din ma tana da hankali bata da shiryen shiki iskanci irin na 'yan matan yanzu da za su nemi tarwatsa uwar gida da hankalinta tun kafin ta shigo ma sai ku suka fara fahimtar juna tana yawan kiran ummi a landline ta su suna gaisawa ita ummin ruwa har ta saki ciki sai Allah ya sa mata kaunar Bilkisu har aka yi auren shekara guda ta haifi ɗanta na farin Mahmud baki ɗaya suka ji Najeriya suna da ta baki ɗaya suka yi sati suka dawo a lokacin kaular ta samu ciki bata taɓa haihuwa ba amma wannan ita ce haihuwar fari da za ta yi ita ce ta dakatar da haihuwa a cewar ta ba ta da buƙatar ta a kusa bayan wasu watanni ta haihu ta haifi Su'ad tun a asibiti su sa juyar da mahaifar wannan wayo ne ba za ta iya ba da yake turawa ne ba ruwan su kai mata abinda take so so da kaunar duniya ta dauka ta dora wasu al yarinyar ta so a sangarci abinda take so shi take yi babu kwaba babu hantara kallon banza kai mata sai ta saka ihu tun tana kanuwarta hakan ya sanya sam ta ba ta zo da gyaran ummi ummi um, ummi ba musamman almustapha maskalancin yaro wanda jinin sarauta ke yawo a cikinsa kamar uwarsa tun yana da kankanin shekaru ko kallon yarinyar bata ishe shi ba idan tana guhu bai zama shi kadai ke iya bugunta ta hakura ta shanye ba ta kai kara ko ta tashi hankalin gidan ba shi kadai ke hukunta ta yadda ya ga ma hatta baban shi yake da hada ta idan ta dube shi bala'in tsoron sa ya Allah ya dora mata da kwalafucinsa bai damu da ita ba amma idan ta wani bata gan shi ba ta dinga bibbini da tambatson neman sa tana yi wa uwar rigima wata shigo wajen ummi ta liƙe mata tana buga rigimar ta ya shigo kuwa kallo zai mata ta shige ta yi ta ba yadda ummi ta iya wani lokacin haka take biyo wa tsiyar su'ad ta lallaba ta takan yi wa Mustapha faɗan idan ya mata tsawa ko yini ya ci dukanta san bai san sangar ta bai shiga gidansu ma da halayyar ta uwarta da bace masu ba ummi bata san yadda yake mata ba takan ce yarinya ce fa Mustapha Su'ad har yanzu cikin zuciyar shi kuma bata ganin laifin kowa sai na uwarta tunda an ce ita tun yana danye nan barewa bata gudu dan ya rarrafe tun yana karamin sa Allah ya zuba masu muskilanci halin shi ne halittarsa ce haka gado yayi yaro ne shi mai zubin gidan sarauta yana ƙaunar doki kayan sarauta da duk wani abu da ya danganci hawa doki kusan yadda su take tamkar baban mutum ya sanya abokinsa ya yaro turawa ke tsokar shi da suna man mukutar baban baba prof shi ma yakan tsokane shi lokaci lokaci daga haka sunan ya bi shi sun dogin shi ya sanya baburab tun a lokacin yakan siya masu duka da je kallon wasan polo tun a america yawan kallon wasan polo ya sanya su ita ma wasan ya soma burge ta bai daɗo abokin tafiya duk sanda za shi kallon sai ita ke na cewa za ta raka shi tun yana daga mata tsawa yana kurata yana cewa ba za ta raka shi ba har ya fara barin ta tana bin sa sai dai har su je su dawo bai tanka mata ba ta ko tuka shi da surutu abin da bai so kenan zuwa yanzu kansa har yau ciwo don ciwo bai masa wuya Tsabar kwalwa da Allah ya zama masa ya sanya shi aka ɗauke shi daga nursery zuwa firamare a can ɗin ma suka fuskanci su ta wa gurbin da suka fiya shi tilas aka sace aka tura shi ajin da za su kammala secondary a shekarar shekarar ne baba ya dage cewa aji ake sai dawo gida ya tattara kan iyalin shi baki ɗaya Anti Mama da ke Abuja da Ummi da ke tare da shi Amerika mai da hankalinsa sosai ya tsammaci ginin tamfareren gidan shi a Abuja gini da shi kansa yana cewa ya kashe masa makudan kuɗaɗe duk da ba komai bane abin da ya cire wajen ginin cikin dukiyar da Allah ya hore masa a yanzu ya tabbatar bai da wasu family na jikinsa sosai baya ga sauran tsirarun da suka rage banda yaransa da ya haifa wanda yanzu sun zama bakwai ummi na da biyar Adam, Mustapha Farida, Huda sai Sumayya Bilkisu anti mama na da yara biyu duk maza Mahmud da Usama. Ginin yayi mai sashi gaba yana son yaransa maza su zauna da shi idan Allah ya hukunta kan cikin gidan hakan ya sanya ya sassa biyu kowane sashi akwai wasu sassa ciki duk a lokacin ma Adam da yake babba a lokacin yake SS2 a can America sanda suka tashi tafiya aka bar Adam ya kammala secondary ɗinsa yayin da Uncle Abdulsamad mahaifin su Ali ya nemi alfarma a bar masa Mustapha saboda ya lura yadda Su'ad da hankalin ta jin labarin tafiyar su da fara Mustapha ya ki murji idanunsa saboda asalin shi mutum ne da bai boye abin da ke ransa ko da ba zai maka daɗi ba gaskiya ce zai gaya maku ko mai dacin ta sai dai babu Rab ya ja shi ya masa faɗa kata kata ya gaya masa Abdulsamad babansa ne kamar yadda shi ma yake babansa yaro ne mai biyayya da bin umarnin iyayensa ko mai tsaurinsa bai san bata musu ko yaya hakan ya sanya sun koyar da kai ya sake cewa kalabar haka ya gama suka tafi suka bar shi hannun Abdulsamad da matarsa Kaulat Barna cikin college kamar Taimi a take ta dinga hasowaran ta hada Mustapha da Sa'ad tabbab ba za ta bari yarta ta asarar babban gida irin wannan ba za ta so hada alaka da kudan jinin Biafra wato Profesa Muktar Muhammad tabbas ba karamin kankaro mutunci bane ku samu relation da jarirai irin su shi'umin Murmushi ta sake kusan ita ta ƙara katsa wa sa'ad soyayyar Mustapha tuni yarinya ta hau turba dama ga ta cikin turawa bata san kunya ko kaɗan a shekarunta har ta san wani soyayya da I love you a haka shekaru suka fara tafiya Adam ya kammala karatun sa ya niyyar komawa Najeriya yana son ƙasar ta masa ba kamar Mustapha ba dai lura tun da aka tafi aka bar shi bai kuma tsinci ƙasar ba fa ne ko American tafi masa oho ko da ya koma Najeriya a makaranta gaba da secondary aka sama masa ya sake komawa yayin da Mustapha tuni ya shiga secondary yana aji biyu junior suka dauke shi suka maida shi senior aji biyu saboda gifted ne na tashin hankali kishin sa classmate ɗinsu suke musamman cura wannan suna ganin bai isa bai na asalin ɗan Najeriya ya zo ya doke su kusan mai jan kunne da shegin kishi da ganin kai bakar fata baka isa ba to in dai Mustapha ne ba su ishe shi ba karatun su yake haika babu ya isa ya yi gigin taba shi duk iskancin su sun san waye ubansa ko baya ga hakan ma su ne da halin jarumta irin tashi so da yawa abubuwa na tsoro sai su kasa sai ƙara da gudu su bar shi bai son rani ko kaɗan yana da zafi bai shiga sabgar baje ya kula su wanda ta shafe shi ma ba lallai ya bata muhimmanci ba karatu ya zaunar da shi kuma shi yake yi kila su ma suka sallama masa Cikin ƙanƙanin lokaci ya fice ya suna cikin makarantar tare da aka yi su ɗauko shi shi da su sai dai ko kaɗan ba sa shiri saboda da karuwar kai da kulle-kullen maza aminin shi ɗaya ne tal a duniya har zuwa yau dinnan Hamza Abubakar Jahun ba masa aiki ne ya kai shi ƙasar da yake zaune shi yasa takan Mustapha ya iya zama da shi hakan ya sanya shi ta so su zauna ɗaya. Duk da wannan halaye tasa mutum ne shi mai tausayi yana da tausayi ga mata tun asali ya san su masu rauni ne sannan ƙananan yaran musamman idan aka ce wannan maraya ne Allah ya zama masa tausayin maraya walau uwa ko rasa ko uba ko kuma baki ɗaya tun a sannan yayi wa kansa alƙawarin gina gidan marayu idan ya girma ya san idan yayi wa babansa maganar shi ma ginawa ne to amma ya fi son ya gama karatu ya kuma aikinsa ya gina kuɗinsa ya nemi gurin zama a can mustapha ke halarta wata makaranta duk da yake aji guda ne sai dai kowa da inda ake masa ƙari alƙur'ani da ake koya masa littattafan addini wanda ya shafi fiqihu tauhid aqida da kuma hadis mutum dan ƙasar pakistan ne da fara su'at na bin shi su je duk da ba wani abin arziki take koya ba daga bisani bayan shekara ɗaya ta watsa saboda ganin ta ta girma zuwa islamiyya ya zamanta da jahilcin ta tana yi wa masu kallon gida dawa da humai mustapha bai gushi ba yana zuwa makarantar har ya haddar izifi talatin cif da ya samu wanda ya zuwa yanzu tana nan a kan shi a hankali shekaru suka fara ta girma ya zo wa kowannen su sa'ad an zama budurwa tana ss2 a lokacin yayin da mustapha ke university a duniya bai da sha'awar kowanne karatu irin karatun likita yana son karanta bangaren cututtukan yara sai dai aka samu aka zai kasance ba mai magana bane uncle abdulsamad ya cike masa fannin mata wato gynecology sam wannan fannin bai furke shi ba amma da suka magana da ummansa ta nuna masa cewa bangare ne mai mahimmanci da irin addinin adadin matan da zai taimakawa shiga karatu takan kuma ya sani cewa karatun likita ba abu bane mai sauki kamar sauran bangarorin balle a gun mai mai daukan lamarin da gaske skeren Mustapha ba shi da lokaci komai sai na karatun shi fanni guda suke karanta shi da abokinsa Hamza a lokacin suka haɗu da abokai ɗaiɗaikun su waɗanda karatu kawai suka sa gaba cikin kankanin lokaci group ɗin su ya shahara su shida ne cip kowanne su babu wanda baya cikin su fannin kyau wani da dukiya Mustapha Hamza Usman Musaddiq Alamin Huzaifa suna da ra'ayi iri ɗaya ta wannan fanni yayin da kuma suka saba ta wani bangaren a guda dai wanda suka yi tarayya a kai shine aƙidun turawa da suka yi tasiri cikin gaggar jiki da zuciyoyinsu sakamakon daɗewa da kowannensu ya cikin ƙasa Lamin ne mai kawai da musaddik. karatu ne shigo da su ba wanda ke harkar banza a cikin su a nutsu suke sai dai kama daga abinci sutura zaɓi na irin mata auren su duk da haƙida ma'alolin su ne yau da gobe duk a gida da halayen nasara ya shiga cikin su ya kane kane sa'ada yarinyar na tun tana wata aka nuna mata ta ginuka fukar raini talaka duk wanda bai da shi da kima bai da daraja idanunta kai hasali ma ba ta masa kallon cikakken mai inci Yarinya ce mai yawan izza da jin kanta, yarinyar da bata da mu'amala da duk mutumin da bai fi su arziki ba. Matuƙar kina so kana so kai ƙawance ka tabbatar ka fito daga gidan da ya fi nasu arziki daidai da ita, ta ɗauki kanta da girma, ta ajiye kanta can nesa sama, ƙololuwa, komai nata haya class ne, komai da zai mallaka sai ta tabbata ya sha bamban da na kowa, ba ta taɓa yin wani ya fita da ko ya shalle mata ba. Bata lamunci kallon banza ba bare ka furta mata maganar banza duk ta kau ina ne ya karfin ta kanta take kamtar diyar tamkar diyar Donald Trump ko kuma Bill Gates kallon da take wa kanta ne daban duban farko ga mai hankali zai fuskanci kallo ne na kaskanci da ganin kowa bi isa fati ita din ma masu hidima wa gidansu kullum su take tamkar baya da suke siye su babu wanda ya fi korafi ta kanshi da matukar arzikin su ya gaza wa nasu wai wata ta wuce iyaka, ta wuce tunanin duk wani abu da zata za ta yi a matsayin sa na farar fata wadda bata cikakken addini bare kunya shi Su'ada za ta yi babu uban wanda take jin kunya abu guda ne ba ta taba yi ba da da ta saboda ta riga ta sa sanya wurin ta ba da miji ɗaya wuce mustafa har ba ta yi katari da namiji kamar Mustafa ba duk wanda ta kalla sai ta ga Mustafa ya masa fintin kau tamkar yadda ya sama ta yi wa kasanisa nisa bugu da ƙari tabbatar da cewa mustafa a fanko babu abin da za a hana wulakanta ta I do near babu abin da zai hana ya fatali da duk wata ƙauna da take masa ya kuntunta ta mafi tsananin hukunci tana ya tare da wulakanta maza da yawa kuma daga hausawa har zuwa turawan idan har kaga ta tsaya ta kula ka to ka tabbatar babanka an san shi ya san wani ne sunan sunansa ya zama tambari a duk ƙasar da kuke da zama su ba ta sanya a tamfa ba balle daurin zani dan kwalu ko sai dai ta gani akan wasu yadda americans suke shiga su ita ma haka take ta sanya rigarta da wando ta fito daga shi ta fita abinta haka har tsiri ya saka mini skirt Mustapha ya ce uban ta kama mata birki tana kwafa tana kumburi bayan fitarsa tana ba za ta dina ba kawai da take kira mom ta faɗa mata ta fuskanci sam a cikin kaso ɗari na rashin mutunci su'ada ita kam ko arba'in ba ta yi ba dama wai an ce sai mai koye ya fi ƙwararre ƙwarewa ke da ke son aurensa ta ya za ki iya yin abin da yake so idan dai baki so ki jawo mana asara jira ni ke kawai ki gama secondary na kyasawa wa babanku magana don kada ma ya hango wata ya jawo mana asara don haka ki ja bakinki kan haka ya sanya ta daina sauyawa ta kuma nemi dan kwali take sanyawa a kanta don dole wanda ta fice yawon ta zai ta fike shi sai kuma idan ta dawo gida irin wannan zaman hostel da suke idan jarabawa ta kusa suna zaune ne shirin bayan kowanne karatu ya gaji kuma suka barke da hira mustapha ke shingiɗe a gefen su yana duba handa awo shi kaɗai ne bi ajiye tasa ba sun riga kusan sun saba da irin wannan halayyar tasa yadda yake na daban komai nashi daban bai gajiya sam da karatun iskar gun na yi mishi daɗi kwarai saboda batatar shuke-shuken da ke wajen a hankali suka gangaro kan Hamza shi ya tsiyakan ya ci baya ya su wadda zai aura sai yar Afirka Afirka ma Najeriya Najeriya ma yan yadda kwayan secondary kadai gare ta ra'ayinsa ne duk cikin su ya fi su su saukar ra'ayi bai ga dalilin da zai ɗaukar wa kansa jagon ba yana mamakin yadda yan matan da idanun su ke bude turwai suke burge shi shi kam ya sheka ya ga babu kwaya ya auri local ya wayar sa abinsa kusan mustapha ya fi gwajin bakin cikin batun shi gaba ɗaya tsarin sama bejin zai iya auren matar da bata da kwalin digiri zuwa sama matar da ta san abin da take yi yana jin su suna ta kumfar baki bisani sun fara cika shi ya miƙe zai bar gun don kada marin shi ya ɓaci kan lamarin bai san cewa komai haka yi kwaci littattafan sai yi sauya guri yana ganin bai kan hamza da da mamakin miya amfanin wayewa da karatunta zai ɗauki irin waɗannan yaran a matsayin matar aure wadda babu wayewa tattare da su a ganin sai dai kawai ka sha kayan haushi babu wata kulawa da zallar soyayya mai makalewar zuciya da za su yi ma a yadda yake din mamayin soyayya ne mutum ne shi mai burin samun macen da za su baje kolin soyayya da so shi tamkar ranta ta kula da shi kamar sabon jinjiri ta koba shi kamar dan auta ta ba wa lamarwansa mahimmanci a fifita shi fiye da kowa ina ma za a samu wannan ga wadataccen mata lokacin da a mustapha ya gama karatunsa baki ɗaya har ya samu aiki a wani babban asibiti da ke garo wanda da gudu suka ɗauke shi sun jima dama suna bibiyar irin kwazonsa don a ɗaliban da jami'ar ta a shekarar banu ɗaliban da ya kai kwazonsa ranar babu ya farin ciki da samun ɗa kamar shi ya rana kalaman mahaifinsa muhammadu ba shakka suna ganin abin da malam ya gaya musu zahiri mustapha da ban yake tun daga haihuwarsa zuwa yau hakan ma ummi dan baki ɗaya suka rankayo har da anti mama suka zo bikin yaye su ɗin Familin tun a lokacin famili mai ban sha'awa da burgewa cike yake da ƙaunar juna da haɗin kai dukkansu ummi har da anti mama sun tsarkake zukatan su kowace ta rage yar uwa tafi sabilillahi sai Allah ya shiga lamarin su ya kaɗe musu duk abin ki. Ana yi gobe ba Afrop din za su koma Uncle Abdulsamad ya sanarwa ba Afrop niyyar su ta da auren Mustapha da Su'ada ba karamin farin ciki ba banye ba yana ganin lokaci ne na ƙara dankon zumunci da ke tsakanin su ko a lokacin sai ya tuna da awar Suleiman din shi dama a ce diyar Sulan shi ce zai aura wa Mustapha kowa ya na'am da batun sabanin mustapha da ya shiga tashi, hankali da bacin rai da shi kan babu wata alaka ta soyayya ta taba shiga tsakaninsa da yarinya. hasali ma ba ta shiga da inda yake so ba dan kandi kadai ce kawai dai ya dauke ta ne matsayin kanwarsa amma da batun ya je nan abokan nasu kwantar masa da hankali a ganin su babu komai a daura auren cikau da karatunta shi ma ya ci gaba da aikin sa idan ya so sai ya renanta har ta kai matakin da yake so ta kai daura ta kan dukkanin tsarin sa din bai bai din ta haɗu abin da ba sani ba dukkansu shine su ala ta girma tunaninsu shi sam shawarar ma ba ta yi masa ba abu guda ya san shi shine amincewa shine ranar wata ladi da ya jiyo muryar kaula kururuwa ala din ta ɗirki guba saboda ta lura mustapha baya son ta abin ya tsorata shi ta ɗauki halayyar yahudawa baki na rashin yadda da Ko Kwana ta farfado cewa ce za ta kashe kanta roƙonsa da ankul ɗin ke masa don ya aure ta shi ya masa nauyi ba tare da ya ɓata lokaci ba ya amincewa auren ta yana tunanin ya amfani da shawarar abokansa kawai cikin iya duniyanci da gogewa sannu a hankali ta tsoma jan ra'ayinsa sai ya sakar mata ya zuba mata ido cikin kaffa kaffa take lamuran tarin ta san halin shi sarai bai daukar waige a hankali ta tsoma biyu ɗaya kofa daga cikin zuciyarsa wanda hakan ya sanya ya sakar mata kaɗan a wannan bigire suka yi aure baki ɗaya ta ba ta tsarin su na yi raino abu guda ne ya ɗora ci gaba da karatu da ta don ita ma tana masifar son karatu tana son ta karatun da za ta zama wata watan da duniya za ta dinga maganar ta da kwatancenta ta rike karatun da na masifar muhimmanci tana ganin shine tsananin mataki na biyu da ta sanya ta zama wata bayan zaman wata ɗaya daga cikin iyalan profesa Muhammad Mukutar Muhammad Adam Gombe. rayuwa gidan aurensa rayuwa ce irin wadda aka suka ga mazauna ƙasar nayi rayuwar 'yanci kowa yana da right haka wani lokacin mace tafi namiji dama sai dai a wannan bangaren Mukutar ya rike kwambunsa ya riko da bahaushiyar al'ada ya ba ta damar ta sai dai fa bata isa ta tsallake umarni ka'ida ko dokarsa ba wannan kaɗai take gani ya takura ta shi ke bata da rake to amma ba komai ne a kunta saboda fasifafan son da take wa Mustapha tana ji a cikin taranta ko ummi da ta yi naƙuda sa ta kama kafar da ciki wa da batsa tsakaninta da Mustapha ya biya mata bukatar ta ta aure ko ta kuɗi da ta sa a ko ganin kyautata iyali ne bata san cinsa ko shansa ba bata san tsaftar muhalli da tufafin sa ba suna da koko suna da mai share-share suna da mai wanki da guga sun ita a rayuwarta ma baki ɗayanta ba taba shiga kicin ba shege ruwan zafi sai dai ta ganshi kawai ruwa rayuwa ce irin ta banasarai mutum zalla suke gudanarwa shi ma bai damu ba amma na lokaci yayi mamaki idan ya je Najeriya ya ga yadda su ummi ke ya da mijinsu ba su duba tsufansa ba ko girman sa bai wani ma'aikatan da ke gidan wanda duk abin da kike so da ka faɗa cikin waya za a gabatar maka da shi sai watsar da tsari da ɗora hakan me zanen bambancin al'ada da ɗabi'a. yana tsaka da aikin sa wani babban asibitin kuɗi suka yi masa ta yin aiki a asibitin sa ya duba yanayin asibitin ya gaya masa akwai nisa sosai tsakanin jihar da suke da jihar da asibitin yake hakan ya sanya ya duba gida mai kyau a can ya siya bedroom biyu falo sai kicin ya koma can da aiki yayin da ya bar su a nan ta ci gaba da karatunta don tana ba za ta yi bishi ba gaskiya ta tsaka da karatunta shi ma bai wani damu ba ya sa sai ta da lokacin zuwa inda suke ita din ce ta motsa mata za ta kwashi kayanta da bishi ta yi masa wuƙi ta dawo ta ci gaba da saboyinta tafiya ta fara nisa babu haihuwa wajen su su'ada ba dalilin ta bace mamaki ba don tana da fara hadiyar kwayoyin tsaye da haihuwa tun satin farkon na auren su kusan ta fi uwar ta iya shege don daga bisani ma zuwa ta ita aka jure da mahaifiyar dan ta ce bata ga me za ta haihu ba ita da iyayenta suna da arziki da ba sai ta nemi taimako ba tun da dama don taimako kake haifarsa san almustapha bai san da wannan katakalar ba ko kaɗan ya ɗauka kawai allah ne bai kawo ba baya ga aikin da yake yana kasuwanci sosai wanda har ya so ya fi bawa kashin arziki cikin wani lokaci dukiyarsa ta haukata ban mamaki hakan ya sanya shi ɗiban maƙudan kuɗaɗe ya zo najeriya kowace state ɗin da muke da ita ciki har da abuja ya tankara asibiti wanda idan na private ne sai ka isa ma zaka iya zuwan shi amma ya ce kyauta za a dinga yi ciki shi kansa ya samu lokaci ya zo najeriya na zaɓar state ɗin da yake zai iya zuwa ciki har da gombe wanda da bai fashin zuwan ta saboda tun asali da tushe ya ziyarci asibitocin ya karbi cases masu girma da asibitin ya samu ya zauna ya ga marasa lafiya ya musu abin da ya dace asibitin Abuja kuwa sati biyu yake yi yana ganin marasa lafiya kowane irin matukar da ta shafi mata haka ne ya sanya kaf faɗin Najeriya babu asibitoci mafi inganci taimako da kula da marasa lafiya irin na asibitocin girmamawa ta musamman gwamnati ta yi masa saboda taimako da gudanarwa da yake ba wa al'ummarsa baya ga wannan ya gina gidan marayu kano da gombe da abuja gidan marayu mafi girma da baiwa marafi tallafi da kulawa a najeriya shi ke ɗaukar nauyi da ɗauyar komai nasu yana lokacin yana turo duk wani abun bukata nasu ya sake samun bunƙasar arzikinsa ne lokacin da ya zuba hannun jari cikin wani kamfani da ke dubai wanda ke saka nau'in dogayen riguna na maza da mata masu tsada da kuma taimatsakaicin kuɗi daga bisani masu hannayen jarin ya so janye nasa shi ya biya kowa ya mallaki kamfanin ya zauna tare da taimakon Hamza Musaddiq Lamin da Usman suka sake yi kamfanin buwal ya sake tashi a aiki suka sanya masa suna wanda yake amfani da tambarin MM Mustapha muktar sai gashi ya zama kamfani mai daraja ɗaya ke sarrafa dogayen riguna da nau'i daban-daban kaloli daban-daban kamfani na ɗaya daga cikin zuciyar arzikin da ya mallaka rayuwa ce wasu adi daɗi sai take sake kallon irin gatan da mamanta ce mata na makale tare da nakaltawa ma Al-Mustapha aurenta tana jin daɗi tana alfahari ta juya a duniya ta ci ita matar Muhammad El Mustapha ce wanda ya kasance cikin jerin sahun farko na matasan shahararrun masu arzikin da Najeriya ta mallaka. Rayuwa ce masa kyau, burinsa suna dab da cika wannan kare yana yawan yoyoyin Najeriya idan azumi ya kusa gamawa a nan zozoyi ya gudanar da ashirin goman ƙarshe su wuce umrashi, da duk wanda ya tsaga da rabansa ko wanda baban shi ma ya biya wa duk shekara bai wa sunan su umman su baban shi da antin mama sai autar su sumayyatul amira shi ke biya musu bai yadda su yi amfani da kuɗin su ba wajen biya wa kansu sai dai wanda suka ga dama cikin ya'yan dangi ko surukai ta rayuwa Su'ada ta ce za ta bi sabilillahi duk kuma 'yan abun ba sa kusa ta ƙi lokaci ta je ta gwammace ta siya wa kanta da ƙawayenta tikiti na maƙudan kuɗaɗe su tafi kallon wani wasan a can wani shahararren gun kallon wasa duk inda ya a duniya sai dai idan ba a gina shi ba haka ne sanya take matukar kwance da kasar dubai daga bisani allah ya hukunta almustapha aiki ya dawo dubai ɗin? hakan ya sanya masa daɗi saboda ya yi masa kusa da kamfani ɗinsa duk dama bai damu da damuwa yana duba musu kama da yan uwa da ke kula da shi kasancewa duk basu kai kuɗin Almustapha ba sai Dubai ta sake zube wasu art din gida tana iya baro karatunta ta taho Dubai din ta kanis kallon fim ko wani wasan daga nan ta shirgalle a gun Mustafa din daga dama ta wuce hakan ya sanya karatun nata ke kon gaba kon baya har yau ya ki karewa sukan dawo daga umara ranar sallar daga nan idan bai ji gajiya ba zai sake hawa jirgi a washe gari ya taho Rano wajen kakanninsa shi yake hawan sallah abin na ƙayatar da shi kusan tawagarsa daban take duk sanda zai wuce sai ka ji hankalin mutane saboda kwalliyarsa daban take bayan ya gama hawan sallar sannan ya dawo kuma kan ayyukan shi haka rayuwarsa take kusan bai da wani lokaci na banza a rayuwarsa duk daƙiƙa ɗaya mai amfani ce a wajensa yana tafiyar da ita wajen ayyukan shi hakan bai damu da su'ada wai bata damu cikakkiyar kulawa ba arziki duniya da rayuwa mai aji da tsada take buri amma kuma ta samu bukata ce idan ta so mata duk inda yake zata ta yi take ta bi shi ta fanshe ta ta dawo hakan ne yasa a hankali ƙannensa mata suka fara lura da irin rayuwar da yake rayuwa ce mai kama da ta gauro bai da wata mace a fans a gefensa da duk inda san wani abu ya taso masa na gaggawa ba shi da wata mace da take tare da shi kullum yaumin za ta tsara masa lamuransa lokutansa da rayuwarsa ko da yaushe yana cikin aiki aiki dai shi yana gaban rayuwarsa ci aiki matarsa tana yamma kudu karatu san bai da wani family da zai nuna shi kamar yadda sauran yan uwansa ke da shi misali babban wansa adam yanzu hakan yana da matan aure biyu farko ni'ima allah bai bata haihuwa bai sake auro ya auro fahariya yanzu haka yana yana da yara hudu biyu maza biyu yana aiki a lagos cikin shi ma nashi kamfani na kashin kansa Yana zuwa gida da su idan ya faru kuma daga zuwa a bar su ɗaya a can ƙanwar safari da yi aure tana da yara uku mai bi mata Huda ita ma ta auren yaran biyu. Mahmud ya kammala karatunsa yana juya dukiyar Baba Farshi da ɗan uwansa Usama Baban baya kusa kula da gidan gonar Silensa har yau Wasile yana ran shi yana saka ran haɗuwarsu kafin mutuwa da riskiyar su Gidan gonar zuwa lanci ya rassa jihohi daban-daban Hannun Abuja duk da cewa Usama akwai sauran nauyin karatu a kansa bai kammala ba amma daga can inda yake na kasuwanci Telan ne shi da Mahmud din ke shigo da kayan rarrabawa 'yan kasuwa su ya da macen aure lokaci kawai ake jira. So dai baba ya ga alfanun yi wa yaran nasa shanshinsu don ya same musu tankar mahaɗa ko masauki duk sanda suka baro wajajensu kowa na da ɓangaren sa da za ya zauna cikin gidan kusa da babansu akan gowa a gidan akai-akai amma ganin Mustapha yakan zama aiki balle madan ɗin nasa wanda lokacin bikin sallah ne take biyo shi don tacewa gidan nasu kan kace mai cikin bakin 'yan mata da samari takan biyo shi ne ta kasa tsare abin da har yau bata sanya ba kenan harayya mijin ita ce da farko da zata faɗi kan Mustapha bai da idanun kallon mata baki ɗaya amma ita sai ta sake ganin isarta take har yau ita kadai yake gani ta sanin cewa Mustapha na ta irin mazan ne da ke tsada mazan da ke marmarin samu ba wai saboda surar kyau ba kawai a'a kwarjini haiba kamala jikar zaci da halitta ita kanta ta tabbata Allah ne kawai ya kashi ya bata tana sanin yadda ake farautar Mustapha kuma daga yan mata kyawawa masu takama da arziki irin nata ko fiye da nata ma zuwa manyan hajiyoyi masu juya naira abin yakan bashi mamaki ganin yadda ke farautar ya namiji yakan jima yana jinjina marau wasu na roƙon aure ya haɗa su, yayin da wasu ke roƙo ko da harkan banza ya zo su son a ce yadda haɗuwar Mustapha take ba da komai dan sun yaudare shi ko da dukiya ce sai dai kashi ya su amshe shi da arzikin da zai iya ɗaukar nauyin dangin su ma baki ɗaya. Sirrin samun nasararsa ta allaka ne ga biyayya da tsananin kyauta wa iyayensa bai iya tsallake umarninsu uwa uba kuma tausayi da taimako wannan shine family Bafrof to masu sauraro sai mu tara ashiri na gaba muna godiya